Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da shida A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da alol da kuma niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Fabrairun shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai saurace tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran. To 'yan sanda a Najeriya sun tabbatar da kashe mutane 18 a jihar Zamfara da wasu 'yan bindiga suka yi. an ba da umarnin a ci gaba da rike matashin nan dan shekaru 19 da ake zargi da kisan mutane a nan amurka yunkurin da gwamnatin somaliya ke yi na kwashe 'yan ƙasarta daga libya ya samu turjiya so kani labaran duniya kenan muna da rahoto akan alwashin da amurka ta sha na taimakawa wajen magance matsalolin makiyaya da manoma a najeriya uh, har ila yau muna najeriya inda rundunar sojojin saman ta ce kokarin injiniyoyinta na samar da kayan yaki a cikin gida na ci gaba da samun nasara Force Research and Development Center successfully repaired the CH-3A Amman Combat Aerial Vehicle duk za ku ji fassarar kalaman a cikin rahotanninmu sai kuma jamhuriyar Nijar inda jam'iyyun hamayya suka yi watsi da tayin sake komawa kan kujerunsu na majalisar CNDP ko menene dalili za mu ji duk wannan amma sai bayan cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum 'yan sanda a najeriya sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe lahira wasu mutane 18 a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar kakakin 'yan sandan jihar ta zamfara muhammad shehu ya ce 'yan bindigar dauke da manyan makamai sun yi wa wasu mazauna karkara kwantan bauna ne a lokacin harin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya tabbatar ya kara da cewa 'yan bindigar wani gungun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda aka hana su satan shanu ko da ke wasu kafofin yada labarai a najeriya da sun rawaito cewa mutanen da 'yan bindiga suka kashe sun kai arba'in wannan hari shine na baya bayan nan a jerin har-haren da 'yan bindiga ke yi ke kaiwa a ƙauyukan da ke arewa maso yammacin najeriya a yayin da suke suka je satan shanu kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce dubban mutane sun fice daga muhallansu kana an kashe mutum ɗari da da sittin takwas daga farkon wannan shekara sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a jihohi biyar da ke najeriya an ba da umarnin a ci gaba da rike matashin na ɗan shekaru goma sha tara da ake zargi da kisan mutane da yawa a amurka bayan da ya yi wata takaitacciyar bayyana a gaban kotu nicholas cruz wanda ake tuhuma da laifuka har goma sha bakwai kan kisan da ake zargin ya shirya ya kuma aiwatar ya bayyana ne a gaban wata kotu da ke florida ya halarci zaman kotun sanye da ankwa a hannayensa da kuma wata rigar fursunoni a lokacin zaman lauyansa bai kalubalanci umarnin da kotu ta bayar na cewa a ci gaba da rike shi a gidan yari ba yayin da zai ci gaba da jiran sauran zaman kotun da za a yi a nan gaba mai shari'a a kotun ta magistrate kim theresa molika ta faɗa wa cruz cewa ana tuhumar shi da aikata munanan laifuka tuni dai aka bayyana dukkanin ɗaliban da suka mutu su goma sha hudu da malaman su guda uku mafi kankantar shekaru a cikin ɗaliban da suka mutu shine shekaru goma sha hudu sannan malaman da suka mutu a lokacin harin suna kokari ne su kare ɗaliban nasu daga ɗan bindigar yunkurin da gwamnatin somali ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke libya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta tura ta gaza shawo kan bakin hauren somaliya masu kokarin tsallaka teku zuwa nahiyar turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida bakin hauren somaliyan sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar su cewa sun sha baƙar wahala wajen zuwa ƙasar ta libya daga somaliya saboda haka suna ganin babu wani abu da zai iya sa su gaba a rayuwarsu tawagar jami'an gwamnatin ta somaliya ta ce ta ga dukkan alamu 'yan ƙasar ta nata sun riga sun ƙudiri aniyar yin wannan tafiya ta teku domin danganawa da kan iyakokin nahiyar turai a ranar litinin ta gabata mambobin tawagar gwamnatin ta somaliya suka isa birnin tripoli sun kuma ce sun kai ziyara wuraren da ake rike da bakin sannan sun haɗu da wasu bakin hauren a ofishin jakadancin somaliya amma kuma duk da haka mutane sha ɗaya ne kaɗai suka nuna sha'awar su koma gida kiyasi ya nuna cewa akalla 'yan ƙasar ta somaliya dubu biyar zuwa shida ne suka yi ƙaura zuwa libya da nufin tsallaka teku zuwa nahiyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc faransa sun yi kememe sun ce ba za su karbi mayakan jihadin kasarsu da aka kama a fagen yaƙi a siriya ba da nufin a musu shari'a a faransa bayan da aka kwashe kusan mako guda ana tattaunawa tsakanin kasashen yammaci kan makomar mayakan kasashen waje da ake tsare da su amurka ta nemi a mika su ga kasashensu na asali da suka fito amma faransa da birtaniya sun ce sam ba za ta sabu ba Wani jami'in diflomasiyyar Faransa da ya gana da murya Amurka ya ce ko kusa da cimma matsaya ba a yi dangane da hakan ba. Jami'in diflomasiyyar ya kara da cewa Faransa na gudun cewa mayakan da aka kama za su yi amfani da kotuna wajen yada farfaganda da kuma kalubalantar adalcin da za ta yi musu. Sannan da zarar an sake su a fursuna za su iya gurbata tunanin fursunoni da ke ciki. Jami'in ya kara da cewa akwai sarkakiya a tsarin doka wajen hukunta mayakan jihadin Faransa a kasar waɗanda suka aikata laifuka a ƙasashen waje. Turkiya ta, gabatar da wata bukata ga Amurka wadda ke neman mayakan sa kai na kurdawa da ake kira YPG a takaice da su janye daga gabashin kogin Euphrates a Syria. sannan bukatar ta hada da cewa dakarun turkiya da na amurka su haɗa kai su aika da rundunar haɗin gwiwa a yankin manjib a cewa wani jami'in turkiya jami'in ƙasar ta turkiya da ya gana da kamfanin jalancin labarai na reuters a yau juma'a wanda kuma ya ce kada a bayyana sunansa domin ba a ba da umarnin sakin wannan bayani ba ya kara da cewa amurka na duba wannan bukata da turkiya ta gabatar wa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yayin wata ziyarar kwanaki biyu da yake yi a ankara a ɗaya gefen kuma tillerson ya haɗu da takwaran aikinsa na turkiya mevlot cavusoglu inda wasu ta mai da hankali kan ci gaba da tsarin da washington ke bi wajen taimakawa mayakan sa kai na kurdawa yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawar tasu tilasan ya yi kira ga hukumomin ankara da su rika takatsantsan aikin da suke yi a siriya yana mai jaddada cewa burin da amurka da turkiya ke da su a nan siriyan duk ɗaya ne To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da rahoton Najeriya inda jakadan Amurka a Najeriya ya ba da tabbacin alwashin da Amurka ta sha na taimakawa wajen magance matsalar makiyaya da manoma a ƙasar yayin wata ziyara da ya kai jihar Taraba ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da rahoton. yayin wata ziyara da ya kawo jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohin da ke ma fama da tashi tashen hankula cikin kwanakin nan da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma jakadan na kasar Amurka Najeriya Mr William Stewart ya ce Najeriya ƙasa ce ma da ke da albarkar ma'adinai da wuraren noma da makiyo baya ko ga yawan jama'ar ta to sai dai kuma ya ce abin ma ta kai shi shine tashi tashen hankula a kasar kan mai da hannu gugu baya jakadan na kasar Amurka wanda ya ce ya zo ma jihar Taraba ne domin ya ga yadda jihar take da kuma yadda al'ummanta ma suke walwala ya ce 'yan Najeriya ba su kasance a yan Najeriya ba muddin da babu kasar ta Najeriya wanda kuma don haka ne ma kiran da ake kai zuciya nesa da kuma karatun tana zo domin ce da kasar gaba kana ya ba da tabbacin cewa kasar Amurka a shirye take ta taimaka wajen ba da dabarun magance irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa musamman a wasu jiyoyin Najeriya. some of the best tea produced where um, and also visiting with people Karfin Najeriya ya ta'allaka ne da yawan al'ummu da kabilu da ma bambance-bambancen da ke akwai. da haka ya kamata 'yan kasar su yi amfani ne da wannan dama wajen kawo ci gaba mai ma'ana. 'Yan Najeriya mutane da ke da kokari wajen neman na kai kai na fi jin daɗi aiki a Najeriya sabili da kwazo 'yan kasar ga kuma himma. To me zai hana samu haɗin kai? Amurka a shirye take ta taimaka da dabaru na magance irin waɗannan tashe tashi hankula a cewar jakadin kasar Amurkan. if you did not have Nigeria, which means that every Nigerian to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar taraba a dare disan Isiyaku ya koma ta halin da jihar ke ciki a yanzu inda ya zargin shakulatin bangare daga gwamnatin tarayya gwamnan ya ce amma kokarin da gwamnatin su ke yi na neman samun zaman lafiya a jihar ya sa kafa dokar hana kiwo doka da ke ci gaba da jacece ce wanda a don haka ne ma mika kokumbarar su ga kasar ta Amurka da ta tallafa musu domin a samu zaman lafiya a jiya da ma Najeriya baki daya. I a law I Haba, ai dole a tafi da zamani, wai ta yaya makiyayi zai dogo tafiya zuwa wata uwa duniya da miyan kiwo ai wannan kuna da hatsari don haka ne muka kirkiro da wannan dokar wanda wasu ke masu kan mu akai sabili da sun jahilci dokar a cewar gwamnan jihar Taraban and tun da bayan kafa dokar hana kiwo da wasu jihohin Najeriya suka kadama ciki kwa hada jihar Taraba rayuka da dama ne masu suka salwanta yan kwanakin nan batun da masana irin su Dr. Agosu ba mai ke maganin fa akwai bukatar katun ta natsu abubuwan nan sun dade kuma da can ana bin su a hankali bai kai yadda ya kai yanzu ba to amma lokacin da ya kamata a yi gyara da irin gyaran da ya kamata a yi ba ba an bari abun yana ta ɓacewa yana ta daɗa muni yana ta daɗa muni har ya kai yadda yake a yanzu da ya zama mana babban damuwa wato akwai babban aiki kenan mm, akwai aiki idan za mu gyara wannan za a nemi gyara ta hanyoyi da yawa ba hanya guda ɗaya ba kuma gyara ne wanda zai ɗau lokaci gyara ne wanda zai zama da wuya amma idan akwai niyyar mm. kuma an bi ta da gaskiya za a iya yi. Dokta Agosu Bama yake na wani masanin halayyar dan Adam da ma zamantakewar al'umma Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Tare da gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai muna Najeriya inda rundunar sojojin sama suka kaddamar da jirage marasa matuka masu dauke da makamai domin taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto. The Nigerian Air Force has established Air Force Research and Development Center here in Kaduna. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ya magana kan cibiyar bincike da inganta fasaha da suka samar a Kaduna. Ya ce wannan cibiya wace ta kunshi zaratan injiniyoyin sojin sama tuni cikin wani tsari na haɗin gwiwa da cibiyar kimiyya da fasaha na rundunar sun yi rawar gani sosai a fannoni da dama wanda za a ma nuna kaɗan daga cikin ire-iren cigaba abubuwan da suka samar na kayan yaki da yammacin yau. Some of these achievements are on display this afternoon. A jiya ne dai aka kaddamar da jirgin saman sojojin maras matuƙi na leƙen asiri mai suna tsegumi ko da baya ga haka Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce. Similarly, the Air Force Research and Development Center successfully repaired the CH-3A Amman Combat Aerial Vehicle. Kazalika cibiyar bincike da ci gaba na rundunar sojin saman Najeriya ta yi nasarar gyara ƙarin wasu jiragen leƙen asiri marasa matuƙa da da suka lalace bada watanni hudu baya saboda rashin kayayyakin gyara daga inda aka sayo su a kasashen waje kuma yanzu haka waɗannan jirage samfarin ucab suna can suna ta fafatawa a can arewa maso gabashin najeriya bayan da aka gyara su amma maganar da muke yanzu haka jiragen na can na ta fama a arewacin jihar borno as i speak the ucab is engaging combat missions in the northern fringes of borno state air commander ahmed tijjani babagamawa masanin tsaro ne da ya aiki a rundunar sojin saman Najeriya. Ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu da kuma irin shugabanci da suke da shi na su rundunonin mayaka na sama na Najeriya saboda shugaba da ke da shi a yanzu ya kawo canji. Canji kuma wanda yake wannan canji da ya kawo na ci gaba ne a fannin wato training wato ya a sa mutane su fahimci ma meye ake so a yi. Kuma irin wannan ake so shugabanni su yi kai capacity building wato su ainihin sojojin su ma ka nuna musu cewa da hazaƙa su akwai abubuwan da za su iya yi a cikin gida ba tare da sai an fita waje an samu ba wannan shine ɗaya daga cikin da abubuwan da shi ya marshal sadiq ya yi kuma ana samun nasarori yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan fasaha da kere-kere na sojin saman najeriya zai yi musamman a yaƙi da 'yan ta'adda na boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga kaduna najeriya wai ka mutuwa mai ban tsoro sai soja. To daga nan kuma sai jamhuriyar Nijar inda jam'iyyun hamayya suka yi watsi da tayin sake komawa kan kujerunsu na majalisar CNDP suna masu cewa ba su yarda da sabon kundin zaben kasar ba saboda haka wannan magana bata taso ba. Sulamin Barma ya aiko mana da rahoto daga Yamai. tawagar da ke karkashin jagorancin roberto su ta zo niger ne a ci gaba da kokarin ɗinke barakar da ke tsakanin bangarorin siyasar ƙasar inda aka shafe kusan shekara guda ba tare da jam'iyyun adawa da na 'yan ba ruwanmu sun halarci taron majalisar sai ndp ba a wunin farkon wannan ziyara jami'an na kungiyar oef sun gana da shugabannin jam'iyyu 'yan baromu sannan a washe gari suka tantauna a ɗaya bangare da jam'iyyu masu rinjaye kafin daga bisani kamun ludayi ya zo ga 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen kikakar da ke dabaibaye ayyukan na majalisar sasanta rikicin siyasa wato sai ndp sai dai 'yan adawa sun yi watsi da wannan ta yi kamar yadda shugaban jam'iyyar mdn kokari annabo Sumela jigo agogon 'yan adawa na frddr ya shaida min su bukatar su kwasa ce a ah, su suna nema a gyara mu kuma sai NDP a zo a zama ai taron sai NDP tare da mu mu muka ce sai NDP bu mu ta sai NDP saboda sai NDP tana da kurakurai da yawa kurakuran ne tanki ba a gyara shi ba bu mu sai NDP ba sai da ce menene kurakura muka ce kurakuran gashi nan sai NDP da aka karyanta group uku ne take zuwa sai NDP da su yan adawa da majority da yan babu ruwana to yau su mai da sai NDP kamar na gungi ɗaya ne na gwamnati kadai su kadai suke daukan decision kin su sun nuna fatan ku shiga hukumar zabe ta sai ne eh sun ce mu je mu shiga cikin harkar sai ni muka ce bu mu shiga cikin harkar sai ni tunda mu da record ba tunda muka muka in sai ni kenan sai labarin ki mai record ba to tun da muka ce morar kwada ba kenan duka ne wani seni ne wani sai inda duka morar shi ba su oif ne suka ce da ku bayan kun nuna musu damuwa akan waɗannan batutuwa to yanda eh, masu ga suka ce sai sun tai can su shaida uwar gidansu duka a maganar da muka yi an yi so a fare sa a yi kuma da raporkin abin da suka tsaida. Jagoran tawagar ta oif Roberto Su bai so yin wani dogon bayani akan abin da ke tafa da su ba. Saboda a cewarsa, na zo ne in karanci yanayin da ake ciki, saboda haka sai idan an kai karshe mutum ke da bakin magana in ji shi. Samun masalahar rikicin da ya yi sanadin taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin ɓangarorin siyasa wani abu ne da ya danganta daga abu guda ɗaya tak in ji jam'iyyun FRDDR. Sulhu ɗaya ne in sun komo sama kan gaskiya ana iya gyara aje tunda mu yau da muka zo muna siyasa idan eh, mu zo mu ci iko ne gobe yadda kuka yi tsayin gwaman jaki ba ganin watakila za su zarge ku cewa yan adawa ba ku son a zauna lahiya ko kuma eh, kuna gudun a gudanar da zaɓe a kasar nan kowa sai ne hima gwamnatin gaskiya tunda a yanzu ɗan da mai ya ce lalle muna da gaskiya duk abubuwan da muka hodi a shekarar 2016 kungiyar oef ta taka rawa wajen tace kundin rajistar da 'yan hamayya suka zargi masu mulki da cusa sunayen bogi a cikinsa da nufin tafka magudin zaɓe saboda haka a wannan karon kungiyar ta dukufa ga tuntubar masu hannu a sha'anin siyasar jamhuriyar nijar don ganin an kauce wa dukkan wata hayaniyar da ka iya haddasa cikas wa zaɓuɓɓukan 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara. Karfe hudu na yamma kenan da minti goma sha tara a nan birnin Yamai da Abuja da Yawunde da kuma Jamaina. Yanzu ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wani harin bindiga da wani matashi ya kai wata makarantar sakandare a jihar Florida, inda ya halaka mutane goma sha bakwai. Sannan za ku ji yadda 'yan Afirka masu sana'ar tukin manyan motoci ke cin karansu ba babbaka a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. da farko an fara tuhumar tsohon ɗalibi Nicholas Cruz da laifin kisan mutane goma sha bakwai. a makarantar Marjorie Stoneman Douglas High School da ke jihar Florida. Cruz wanda tsohon ɗalibin makarantar ne wanda aka kora a baya bayan da aka same shi da laifukan rashin ɗa'a ya kuma jikkata mutane goma sha shida a harin. 'Yan sanda kuma sun cafke shi ne a wajen makarantar ba tare da ya nuna wata turjiya ba, inda aka garzaya da shi gidan kaso da ke karamar hukumar Broward. Shugaban 'yan sandan karamar hukumar Scott Israel ya ce Cruz na ɗauke da bindiga kira AR-15 da kuma harsashe a lokacin da ya kai wannan hari. Nicholas, I think we spell his name N-I-K-O-L-A-S, Cruz was the killer. Uh, Nicholas Cruz ne ya aikata kisan, an kuma kama shi, mun kuma fara yin ɗaiɗaya da shafin yanar gizonsa da kuma kafafensa na sada zumunta. Abubuwan da muka fara ganowa abin takaici ne sosai. Da safiyar ranar Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna takaicinsa yana mai cewa maharin ya nuna wasu alamu da suka nuna cewa zai iya zama barazana ga jama'a inda ya nemi mutane da su rika ba da rahoto kan irin waɗannan mutane tare da miƙa saƙon ta'aziyarsa And we heard for the entire community of Parkland, Florida, Muna taya baki ɗayan al'ummar Parkland alhini. Jihar Florida ta shiga yanayi na kaduwa da bakin ciki a ƙoƙarinta na neman mafita. Ga ɗaukacin jami'an tsaro da waɗanda suka kai taimakon farko da malamai da suka nuna bajinta a lokacin wannan hari, muna miƙa mu ta musamman. Jim kaɗan bayan harin, na miƙa saƙon ta ga gwamna Scott da ɗaukacin al'ummar jihar Florida, tare da yin tayin cewa ƙofa a buɗe take mu taimaka ta duk wata hanyar da za mu iya. and our determination to assist in any way that we can. Shi kuwa gwamnan jihar Florida Rick Scott ya gana ne da iyalan waɗanda harin ya shafa. to my daughter today and said, I'm sure Na yi magana da ‘yata yau, na kuma tabbata kowane iyaye suna hakan. Shi makarantar da ‘yata da sauran wurare da suke zuwa na da kariya? Na kuma san cewa jami'an tsaronmu suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin kowane yaro yana cikin yanayi mai cikakken kariya a wannan jiha tamu. Za mu kuma ci gaba da ƙoƙarin gano yadda za mu tabbatar da hakan daga darasin da muka koya a nan, tare da fatan hakan ba zai sake faruwa ba. Uh, a halin da ake ciki, babbar attorney janar ɗan jiha ta Florida ta ce jihar za ta ɗauki nauyin jana'izar dukkanin waɗanda suka mutu da kuma nauyin ba da kulawa ta musamman ga iyalan da abin ya shafa domin su dawo haicinsu. ta wani lamari kuma da ya sha bamban da wannan a nan amurka sana'ar tukin manyan motoci na ƙara jan hankalin baƙi daga afirka mazauna nan amurka mamadu diawara wani ɗan asalin Coast ne da ke zaune a nan amurka wanda ya jima yana harkar tukin manyan motoci Fracking is the freedom. Sana'ar tuka manyan motoci sana'a ce da ke samarwa mutum 'yancin walwala, kuma kuɗin da ake samu na da kauri. Ba zan yi karya ba, mutum zai iya samun kuɗi fiye da wanda ke aikin gwamnati. Ka gane abin da nake nufi? Uh, a cewar Diawara, masu tuka manyan motoci kan samu kuɗin da ya kai dala Amurka dubu ɗari biyu a shekara, kwatankwacin sama da naira miliyan saba'in a shekara kenan. sai dai duk da cewa sana'a ce mai cike da haɗari wacce mutum kan kwashe sa'o'i yana tuƙi amma aiki ne da zai baiwa mutum damar samun sabuwar rayuwa a sabuwar ƙasa dole ne sai ka isar da saƙon kaiwa mutane kayayyakin su haka aka gina wannan ƙasar darasin da na koya a wannan ƙasar shine za ka iya zama duk abin da kake so ka zama ba tare da an yi la'akari da cewa ko ana aka haife ka ba wannan shine abin da na koya a wannan ƙasa kamar mamadu shi ma elias balima daga afirka ya zo nan amurka amma daga burkina faso ya kuma kwashe shekaru da dama yana tara kuɗi domin ya sayi babbar mota amma a yanzu ya ce zai wuya rana guda ta wuce ba tare da ya samu aikin yi ba Wannan wata dama ce ga mutane irinmu da ba nisa a karatu ba, ko da yake aikin akwai gajiya, amma bayan wuya sai daɗi. Sai dai duk da cewa Balima da Diyawara suna ƙaunar Amurka da irin abincinsu da kuma irin walwalar da suke samu, suna sanar da cewa a wannan yanayi na siyasa da ake ciki, Amurkawa da dama na musu kallon su 'yan Afirka ne. kuma a cewar balima yana iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya guje wa shiga muhawara kan batun shige da ficen baki na san cewa duk 'yan siyasa ne ba na tsoronsa idan amurka ba sa kanun trump da bai tsinci kansa a wannan yanayin da yake ba na shugabancin kasar a yau ga waɗannan matuƙa manyan motoci da suka kasance baƙi siyasa ba ta da gurbi a cikin motocinsu hankalinsu yana kan yadda za su tuka motocinsu ne ba tare da sun fuskanci haɗari ba masu aro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin jeff costa da arzuma kamfore da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Lokaci ne kuma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Rilwani Ibrahim London Wuba da ya Uba tela da ke cikin tsohon kasuwar garin Wuba jihar Adamawa. Suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Hana makiyaya kiwo da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya wani babban koma baya ne ga ɓangaren ci gaban ƙasa. domin noma da kiwo sune tushen ci gaban ƙasa. Tabbas fitar da sanarwar kalubalantar zanga-zanga da ƙungiyoyin fararen hula suka yi a jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar jam'iyyun MRN da ke mulki suka yi samsam ba shine mafita ba. Yin adalci da kyautata rayuwar al'umma shine mafita kawai. Don haka muna fatan ƙungiyoyi fararen hula ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun cimma ruwa. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Assalam VOA Hausa, muna roƙon ɗan majalisar jiha mai wakiltar garko da kewayenta Abba na Baba da ya taimaka ya waiwayi al'ummar garin Maida don cika musu alkawarin da ya ɗauka musu na gina harabar masallacin Juma'a. saƙon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko da Adamu Sabi'u Wangara. VOA Hausa ba shakka matakin da gwamnan jihar Filato ya ɗauka na cewa ba zai kafa dokar haramta yin kiwo a jiharsa ba, inda ya keɓe wuri na musamman na kiwon dabbobin makiyaya a jihar. abin yabawa ne da kuma jinjina masa kwarai tabbas wannan mataki zai kara danƙon zumunci da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyayan jihar plateau daga amadu abacha mashina yobe lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. 'yan sanda a najeriya sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe lahira wasu mutane 18 a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar kakakin 'yan sandan jihar ta zamfara muhammad shehu ya ce 'yan bindigar dauke da manyan makamai sun yi wa wasu mazauna karkara kwantan bauna ne a lokacin harin kamar da kamfanin dalancin labarai na associated press ya tabbatar ya kara da cewa 'yan bindigar wani gungun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda suka shahara wajen satin shanu ko da ke wasu kafofin yada labarai a najeriya sun rawaito cewa mutanen da 'yan bindigar suka kashe sun kai arba'in. amma da umarnin a ci da rike matashin nan dan shekaru 19 da ake zargi da kisan mutane da dama a amurka bayan da ya yi wata takaitacciyar bayyana a gaban kotu nicholas cruz wanda ake tuhuma da laifuka goma sha bakwai kan kisan da ake zargin ya shirya ya kuma aiwatar ya bayyana ne a gaban wata kotu da ke jihar ta florida ya halarci zaman kotun sanye da ankwa a hannayensa da kuma wata riga fursunoni a lokacin zaman lauyansa bai kalubalanci umarnin da kotun ta bayan na cewa a ci gaba da rike shi a gidan yari ba yayin da zai ci gaba da jiran sauran zaman kotun da za a yi a nan gaba yunkurin da gwamnatin somalia ke yi na kwashe 'yan ƙasarta da ke libya ya fuskanci turjiya bayan da tawagar da ƙasar ta tura ta gaza shawo kan bakin hauren somalia masu kokarin tsallaka teku zuwa nahiyar turai kan su guji wannan hanya mai cike da haɗari su koma gida bakin hauren somalia sun faɗa wa mambobin tawagar gwamnatin ƙasar su cewa sun sha bakar wahala wajen zuwa ƙasar ta libya daga somaliya saboda haka suna ganin babu wani abu da zai iya sa su koma gida a yanzu to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar da kamari da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu John. Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa domin ga Usman nan da tawagar shi ta yau da gobe.